to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin sojin Najeriya sun gano kamfanin da 'yan ta'adda ke hada bindiga a jihar Plateau Najeriya babban abin da ke ba mutane mamaki shine wai a ce wannan tambayatsan kamfani da waɗannan jigajigan injinonin a ce wai gwamnati ba san da su ba bara ga abin mamaki baya wannan shine kamfanin hada bindiga na farko da aka saba kamawa ba idan ku kula wannan 4 ga watan November 2023 an gano kamfanin hada bindiga sannan kuma 14 ga watan February a saint Plateau an ƙara gano wani kamfanin hada bindiga a na sha hudu ga watan Februari dinnan an kama wani Mr. Tasha Planji wanda ana tuhumar da sa hannun shi haɗa wannan tamfatsatsen kamfani. sannan sun ce ana zargin Mr. Nuhu mai shak shine mai wannan kamfanin hada bindigogi. Nan kuma jiya jiyan na aka ara gano wani kamfanin da aka ɓoye shi a tsakiyar gidaje wanda shi ma ake haɗa bindigogi a cikin shi kamar yadda kuke gani. Kuma shi gani wannan ɗan shi shine ya postin a pejin shi bago bindigar da bindigogin da aka samo a ciki. Kamar yadda shi gani bindigar da aka gano a ciki rike a hannun shi ba nuna bindiga a social media da nuna muku hotonta. Kuma kamar yadda aka faɗa a rahoto an ce waɗannan bindigogin fa duka a wajen ake yin su. Waɗannan su ne wanda aka kamo da sa hannu a wannan kamfanin da bindigogi. Ɗaya sunan shi Michael Dong da kuma Uh, Yusuf Bam ya Allah ka san waɗanda suke ta'addanci da kuma kashe-kashe da kuma sace mutane a Najeriya ya Allah ka san su ya Allah kai mana maganin shi albarkacin watan Ramadan Allah ya samu dace